Kawun yanzu ma tuni aka fara jigilar alhazan Najeriya zuwa gida yayin da kuma rahotanni ke cewa fiye da alhazai ashirin 'yan Najeriya ne suka rasu a ƙasa mai tsarki. Alhaji ba ma ke zama jami'in yaran labarai na hukumar alhazan Najeriya ya yi min ƙarin haske. To zuwa yanzu ma'aikacin mu guda goma sha tara ne aka tabbatar eh 'yan Najeriya ne kuma su riga mu ƙasa mai tsarki. Amma ba mamaki aka samu ƙarin bayani za mu san nawa ne cikakken adadin mahajjatan Najeriya da suka riga mu gidan gaskiya. Kawo yanzu a alhazan Najeriya dubu ne da ko ɗari ne suka koma gidan Najeriya. Wai zuwa yanzu dai mahajjata ɗari hudu ne da casa'in da shida suka tashi kuma sun isa ta gida Najeriya kuma alhazan nan mutanen kogi ne kuma jirgin da ya dauke su sunan shi Flyners kamfani ne da ke zaune a nan Saudi Arabia. Amma a yanzu da muke magana da kai akwai kuma jirgin Medview da ke lodin mahajjatan mu zuwa wanda za su sauka a Lagos. Jihar Kaduna na cikin jihohin da alhazan su za su koma gida akan kare kamar yadda wani wakili a hukumar gudanarwa na hukumar alhazan jihar ya bayyana min yayin da suke maharamin tashi don komawa gida Najeriya. A sunana Lawandi Hamisu Angon Gwaiba kuma board member ne mai wakiltar karamar hukumar sabon gari a hukumar Alazai na jihar kaduna mu a jihar kaduna dukkan ayyuka sun kammala har kuma a yanzu haka wasu daga cikin alhazanmu na jirgi na farko suna filin jirgin sama na jidda inda suke shirye-shiryen koma gida gida bayan kammala aikin hajji a ƙasa mai sarki a insha allahu muna sa ran mu jirgi na biyu in allah ya kai mu gobe in allah da in allah ya kai mu gobe jirgi na biyu zai tashi to sai dai kuma yayin da alhazan jihar kaduna ke darawa su kwatakwarorinsu na jihar adama na fa cikin zulumi na rashin sanin koyaushe ne ma za a fara kwasan su to a gaskiya fi lahi ban ji daɗi ba saboda kasan duk wani musulmi a duniyar nan in ya zo makka bayan an gama aikin hajji yanzu ka san yana kan kaya je gida ya ga iyalan shi ya ga abokan arziki kuma ya ba su labarin abin da ya yi gani wanda bai taba gani ba kuma da yadda ya ibada shi da addu'o'in da ya ma kan shi da iyalan shi da kasar shi. To Alhaji kai ko ya kaji da tangaɗan da ka iya faruwa na jigilan ku daga jihar Adama. To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ba labari bane mai daɗi kwata kwata saboda yanzu maganar da nake gaya maka cewa mun riga mun karasar da ayyukan da ya kawo mu nan wurin yanzu muna wani zama ne wanda ba mu san irin zaman da muke yi ba a nan wurin zama na kashe kuɗi kuma babu kuɗin ko kowane irin zama ne ya kamata dai a gaggauta da za a maida mu gida wannan ma ba bayanin da ya kamata a gaya mana ba ne ba kawai yanzu dai ma ba san koshin. shin kamfanin kabo da tun farko ya kasa ɗebo alhazan jihar adama ba shine kuma zai jigilar su na komawa gida to amma kakakin hukumar alhazan najeriya obama ne ya ce fa ba abun tada hankali ba ne so insha Allah ina tabbatar da mahajjata ba za a samu wani tangarɗa ba damuwar dai ne a ba za mu samu yadda muka taso daga gida daga a filan jirgin na zai wajen goma sha zuwa biyar a yanzu hakan ba zai samu saboda duk ma'aikatan da suka zo wannan kasa mai tsarki ta jirgin sarki abdulaziz da ke ji da za su tashi saboda za a samu tangarna ma'aikatan za su zo za mu muna roƙon su mana kuɗi sai a hankali za a mu a fara tashi ba za a iya tashi kamar yana ke tashi gida ba sai bayan kamar sace gida Ibrahim Abdullazizo sashin Hausa na Amurka daga Makkatul Mukarrama a Saudi Arabia.